صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد masu sauraro kan kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mashaba adam ne a tare da ku a cikin wannan fitowar wacce ita ce zango na uku kuma na karshe a wannan rana da fatan an wani lafiya to abuwan za mu gabatar muku da yadda allah sun kunshi shirin nan na ko kun san afirka a yau mu koyi harshen farisanci mata a cikin al'umma tarbiyyar iyali sai duniyar mu a yau sai dai za mu buɗe ne da shirin nan na ko kun san ai sauraro lafiya ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau asabar 24 ga watan fabrairun shekara ta 2024 wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan sha'aban na shekara da dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru ɗari da sittin da takwas da suka gabata a rana irin ta yau wato ashirin da hudu ga watan fabrairu na shekara ta alif ɗari takwas da hamsin da shida nikolai evanovich wani masanin ilimin lissafi ɗan ƙasar rasha rasu an haife shi a shekara ta alif dari bakwai da casa'in da biyu a kudancin ƙasar rasha yayansa talakawa ne amma tun yana ƙarami ya nuna fasaha da kuma kaifin basira matuka a fannin karatu akan haka tare da taimakon iyayensa ya yi ƙoƙari har ya kammala karatu a jami'a ya kuma zama malami a jami'ar kazan da ke kudancin ƙasar rasha a nan ne nikolai ya fara bincike wanda ya kai shiga ga gano kurakurai a wata fahimta ta lissafi wadda wani masanin lissafi ya samar shekaru dama da sa gabata wato ka'idar lissafi wadda ake kira da assassin na biyar a ilimin lissafi ya kuma kirkiro tasa fahimtar akan wannan ka'ida nikolai ivanovich ya rasu a shekara ta 1919 yana da shekaru 63 a duniya masu wurare kuma san cewa shekaru 75 da suka gabata a ranar irin ta yau 24 ga watan fabrin shekara ta 1949 aka kulla yarjejeniyar sulhu ta farko tsakanin kasashen laraba da isra'ila a wani tsibiri a ƙasar algeria banda isra'ila ta shelanta kafarta a cikin yankin palestine a shekara ta 1948 ne wasu kasashen larabawa suka shiga yaƙi da ita amma bayan gwamnati yaƙi na wani lokaci yahudawa sun sami nasara a kan larabawa wanda ya kai ga sulhuntawa tsakaninsu a cikin wani yarjejeniya dai yahudawa sun miƙa wa gwamnatin ƙasar masar ta lokacin iko da yankin gaza sannan kuma ta sulhunta da gwamnatin ƙasar labanan wadda ita ma ta shiga yaƙi da isra'ila a lokacin. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 427 da suka gabata a ranar irin ta yau sai nasarullah shishtari ya yi shahada sai da shishtari ya kasance babban malamin fikihu a lokacinsa an haife shi a garin shishtar da ke gudancin kasar iran ya kuma fara karatun addini a gaban mahaifinsa bayan rasuwar mahaifin nasa ya nufi birnin mashad da ke gabashin iran inda ya karatu a gaban manyan malamai na lokacinsa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 to yanzu ka labarin duniya da dume su. bismillahir rahmanir rahim jama'a saurari assalamu alaikum ga labaran duniya farko muhimman kanin su jagoran juyin musulunci na iran ya soki kasashen turai da suke karyar kare haƙƙin ɗan adam ƙungiyar ecowas ta kira ga ta guda uku da sake nazari kan matakin da suka ɗauka wasu ƙwararrun a majalisar ɗinkin duniya sun kira da a dakatar da safarar makamai zuwa isra'ila ƙudurin ƙiro 'yan sandan jihohi ya tsallake karatu na biyu a zauren majalisa a tarayyar najeriya yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran juyin musulunci na iran ya soki ƙasashen turai da ke karyar kare haƙƙin ɗan adam jagoran juyin musulunci na iran ayatullahi imamu kamna'i ya soki kashen turai game da kare kirarin rajin kare haƙƙin bil'adama da suke yi munafunci da yin baki biyu da kashen turai ke yi ke nunawa kan kisan kiyashin da isra'ila ke yi wa al'ummar gaza ya fito fili wajen hawa kujerar naƙi a zaman kwamitin tsaron na ɗinkin duniya kan ƙudurin neman takawa isra'ila burki jagoran ya furta hakan ne a lokacin da yake ganawa da iyalan shahidai dubu ashirin da hudu na lardin kuzistan a safiyar yau asabar inda ya caccaki amurka game da hawa kujerar naƙi da ta yi na kan ƙudurin da kwamitin tsaro na masar ɗinkin duniya ya gabatar na bukata a tilasta wa isra'ila ta da kai hare-hare a yankin gaza haka zalika yayin da yake ishara game da hikimar da ta sa imamu kumaini dalla ta fita gare shi ya zaɓi kalmar jamhuriyar musulunci jagoran ya ce saboda kwanciyar hankali ya ci gaba da tsarin musulunci yake da shi da kuma karfin tunkarar duk wani makirce-makirce da cikas samun ci gaba da galaba kan matsalolin da ake fuskanta za su ci gaba ne bisa dogaro da wannan hanya da kuma tunani iri ɗaya da ake da shi daga karshe ya faɗi cewa babbar matsalar makiyan iran shine rashin fahimtar al'ummar iran da kuma karancin ilimi da suke da shi akan musulunci ƙungiyar ecowas ya kira ga mambobinta guda uku da su sake nazari kan matakin da suka ɗauka shugaban najeriya kuma shugaban kungiyar haɗa kan tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ecowas bola ahmad tinubu ya faɗi a lokacin da yake jagorantar babban taron kungiyar ake gudanar a yau asabar ya ce akwai buƙatar kungiyar ta ecowas sake duba kundin tsarin ta na gudanar da mulki an kira taron ne domin tattaunawa kan ci gaban da aka samu a bangaren siyasa a yankin cikin ƙasar senegal da kuma a fice mambobinta guda uku daga cikinta har ila yau ya yi kira ga kasashen niger mali da kuma burkina faso da su duba matakin da suka ɗauka na ficewa daga cikin ƙungiyar ta ecowas wadda cike gidansu ne kuma kada su ɗauki ƙungiyar a matsayin abokiyar gaba daga ƙarshe ya nuna cewa ƙalubalen da ake fuskanta wata dama ce ga ƙungiyar ta sake ɗaura ɗamara na ganin an ƙara ƙarfafa ƙungiyar ta ecowas da kuma ƙa'idojin da ke ƙarfafa ƙudurinta na samar da zaman lafiya tsaro da kuma haɗewar yankin. Wasu ƙwararru a Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi kira da a dakatar da safarar makamai zuwa Isra'ila. Wasu gungun masana a Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗin cewa duk wani yunkurin aikiwa da makami zuwa Isra'ila da za a yi amfani da shi don ci gaba da kashe al'ummar Falastinu a yankin Gaza ya saba ma dokokin ƙasa da ƙasa kuma dole kawo ƙarshen sanan take. Har ila yau sun kara da cewa dole ne kasashe su mutunta dokar ƙasa da ƙasa kan haƙƙin ɗan adam da safarar makamai bisa yarjejeniyar Geneva ta shekara ta 1948. Don haka aikiwa da makamai haramun ne ko da kuwa ƙasar ba ta aiki da shi don ayyukan tarzoma ba ne. A gefe guda kuma kwararrun sun yi lalemar habin da dakatar da aikiwa da makamai daga ƙasashen Belgium, Italiya, Spain, Netherlands da kuma wani kamfanin ƙasar Japan suka yi. Kana sun buƙaci sauran ƙasashe da su dakatar da safarar makamai zuwa isra'ila da suka hada da lasisin shigar da taimakon soji gare ta ƙungiyar tarayyar turai ta yi suka game da ci gaba da sayarwa da isra'ila makamai amurka ita ce babbar mai safarar makamai a duniya kuma ta ƙara yawan adadin makaman take aikewa da su zuwa isra'ila tun daga ranar bakwai ga watan oktoba zuwa yanzu to masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran ƙudurin ƙirƙiro 'yan sandan jihohi ya tsallake karatu na biyu a zauren majalisa a najeriya ƙudurin ƙirƙiro 'yan sandan jihohi ya tsallake karatu na biyu a zauren majalisar wakilai wanda ke neman gyaran kundin tsarin mulkin najeriya don bayar da dama ga kowace jiha ta mallaki 'yan sandan kanta ƙudurin ya samu goyon bayan mataimakan shugaban majalisar wakilai da sauran 'yan majalisu goma sha hudu wanda a yanzu haka yana wurin kwamitin gyaran kundin tsarin mulki na majalisa sai da wasu 'yan majalisun sun ki amincewa da shi inda suke ganin cewa gwamnoni za su yi amfani da shi a matsayin makamin samun nasara a siyasar su ya ce a halin yanzu 'yan sandan jihohi sun riga sun kasance a wasu sassan domin akwai irin su a metacon da neighborhood watch ya kara da cewa ƙudurin yana neman kawai a basu hurumin doka ne da kuma barin su su gudanar da ayyukan su bisa tsarin dokokin ƙasa daga ƙarshe za ku ji cewa al'ummar kasar ghana sun yi gangami a gaban ofishin majalisar ɗinkin duniya da neman a gaggauta dakatar da buɗe wuta a gaza ɗaurin al'ummar kasar ghana ne suka yi cincirindu a gaban ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke birnin accra na kasar ta ghana domin nuna goyon bayan su ga al'ummar falastinu haka zalika suna ɗauke da kwalaye da a ciki aka rubuta rubutun da ke kira ga a 'yanto falastinu kuma sun bayyana cewa baka buƙatar kasance musulmi kafin ka nuna goyon bayanka ga al'ummar falastinu ma zanga-zangar sun bayyana cewa a cikin wata guda sun shirya zanga-zanga har guda goma sha biyu a faɗin ƙasar ba za mu zuba ido muna ganin ana kashe 'yan uwanmu ba sama da dubu ashirin da tara a yankin gaza har na tsawon watanni hudu me yasa za mu zama 'yan ba ruwanmu don haka muna adawa da ci gaba da kisan kiyashin da isra'ila ke yi a yankin gaza kuma muna kira da a gaggauta kawo ƙarshen abin da ke faruwa a gaza da ƙarshe sun nuna cewa muna aikewa da kakosan sako ga amurka da isra'ila su sani cewa abin da ke faruwa kan al'ummar falastinu bai tafi haka nan ba za mu ci gaba da yakar su kamar yadda aka yi musu a afirka ta kudu kuma za a iya ƙara yin galaba a kan su a wannan karan ma kamar yadda aka yi a wancan lokacin a ƙasar afirka ta kudu to ba saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. to sai kuma shirin nan mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri namu koyi harshen farisanci inda a yau za mu shiga cikin darasi na ɗari da da biyu idan ba a manta ba a cikin darasin da ya gabata an ji cewa muhammad tare da waɗanda suke tafiya yawan buɗe ido da su a wato lardin fars kenan da ke cikin iran sun je makabartar da aka rufe hafiz ɗaya daga cikin masana kuma marubucin waƙoƙi na tarihi a Iran. To a yau, Muhammad tare da masu yi masu jagora sun je makabartar da aka rufe sa'adi ɗaya daga cikin marubutan waƙoƙi a Iran na tsawon shekaru ɗaruruwa da suka gabata, wanda ya kwashe lokaci yana neman ilimi a ƙasashen duniya daban-daban musamman ƙasashen da ke cikin yankin gabas ta tsakiya. A yau dai za a ji tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da kuma ɗaya daga cikin masu yi masu jagora dangane da rubuce-rubucen da sa'adi ya yi na littafan waƙoƙi da kuma littafai na hikayoyi da kuma ƙasashen da ya ziyarta da suka hada da iraki da sham hijaz india china da wasu ƙasashen afirka sai a kasance tare da mu a cikin shirin baki ɗaya kafin nan sai an fara da sauraron dukkanin kalmomin da za a amfani da su kamar haka. اینجا نن آرامگاه هوباری شاعر مواکی شعر واقع شعرها واقوکی اشعار نوعین واقوکی کنار گپی باغ lambu delgosha mai buɗe zuciya nom dorad sunansa ziba mai kyau salha shekaru pishas kafin hafiz malam hafiz u زندگی می کرده است شی یا کسنچه ینا رایوا پایان کرشه عمر رایوا سالهای پایانی شکرن کرشه همین ونن گذراند سون بسیار جالب می قایتروا محل ولی. معروف سننی گلستان وری می پرنی بوستان لمبو دیوان مقوکی همه جا. کوینا دنیا دنیا کمی کدن من خانده ام نی نکرنتا حکایت حکایه کتاب لتاپی جالب میگایتروا او نوشته است shi ya rubuta. Majmu’e Gungu Dorostas Haka ne Darhole A halin Safar Tafiya U bude ast Shi ya kasance Tahsil Karatu بغداد برنن بغدازا او رفت شی یا او سفر کرد شی یای کشور قصه آن موجود است شی اکوی شی باغها لمبونا با صفا می کون گنی شاید میوا به همین خاطر سبود هکن این قدر گرگودن هکا آب و هوا یعنی این اسکا گلستان ها وراره ما سپرانی. آنها سخن گفته اند سو سنی مگنه Allah an saurari waɗannan kalmomi da za mu yi amfani da su baki ɗaya a cikin wannan shiri namu na yau saboda haka yanzu sai a saurari tattaunawar da ta gudana tsakanin muhammad da kuma ɗaya daga cikin masu masu jagora a ziyarar da suka kai a makabartar da aka rufe malam sa'adi ga tattaunawar kamar ta gudana a cikin harshen farisanci Inja آرامگاه Sa'adi است. و این باغ کنار آرامگاه باغ دلگشا نام دارد اینجا بسیار زیبا است سعدی پیش از حافظ بوده است بله سعدی سالها پیش از حافظ در شیراز زندگی می کرده است او سالهای پایانی عمر را در همین باغ گذراند بسیار جالب است پس اینجا محل زندگی سعدی است. این شاعر معروف ایرانی دو کتاب گلستان و بوستان دارد که در همه جای دنیا معروف است. من کمی از گلستان سعدی را خانده هم. این کتاب حکایت های جالبی دارد. بله، سعدی ابتدا کتاب بوستان را نوشته است بوستان مجموعه ای از شعرهای زیبای سعدی است. درست است که سعدی همیشه در حال سفر بوده است؟ بله، سعدی برای تحصیل به بغداد رفت و پس از آن به چند کشور دیگر سفر کرد. سعدی فقط همین دو کتاب گلستان و بوستان را نوشته است؟ خیر، دیوان شعر سعدی هم موجود است. این دیوان اشعار جالبی دارد شیراز چه باغهای باصفایی دارد شاید به همین خاطر اشعار حافظ و سعدی اینقدر زیباست شاید حافظ و سعدی در شعر خود از آب و هوای شیراز و باغ و گلستانهای آن سخن گفتند تو مادلا بند اکاس در تا از yanzu kuma sai a ƙara sauran tattaunawar tare da tarjama a cikin harshen hausa اینجا آرامگاه سعدی است و این باغ کنار آرامگاه باغ دلگشا نام دارد ونن حبارن سعدی نی ونن لمبو دکی گپن حبارن سننسا لمبو می بود زوچیا اینجا بسیار زیبا است سعدی پیش از حافظ بوده است nan wuri ne mai sosai سعدی یا کسنچه کفین حافظ نه؟ بله سعدی سالها پیش از حافظ در شیراز زندگی می کرده است او سالهای پایانی عمر را در همین باغ گذراند ای سعدی یا کسنچه یه نرائیوه بیرنین شیراز shekaru kafin hafiz shi ya kasance ya ƙarar da rayuwarsa a shekarun ƙarshe a cikin wannan lambu بسیار جالب است. پس اینجا محل زندگی Da است. sosai kenan سوسی ya kasance wannan ne wajen rayuwarsa. این شاعر معروف ایرانی دو کتاب گلستان و بوستان دارد که در همه جای دنیا معروف است. wannan mawaƙi sananne na Iran yana da littafai guda biyu, Gulistan da Bostan, waɗanda an san su ko'ina a duniya. من کمی از گلستان سعدی را خوانده ام این کتاب حکایت های جالبی دارد. نی نا کرانتا ونی ابو کدن دگا cikin littafin سعدی نه گلستان. wannan littafi دا حکایوی hikayoyi masu تروا. بله، سعدی ابتدا کتاب بوستان را نوشته است. بوستان مجموعه ای از شعرهای زیبای سعدی است. ای سعدی da farko ya rubuta littafin Bustan. Bustan yana ɗauke da wasu waƙoƙi masu kyawu na sa'adi. درست است که سعدی همیشه در حال سفر بوده است؟ شن هکنه سعدی یا یه ناین تپه تپه اکوان بله سعدی برای تحصیل به بغداد رفت و پس از آن به چند کشور دیگر سفر کرد. ای سعدی یای تفیا زوا برنم بغدادا دومین کوین علمی باین نم یا جه وسو دبن. سعدی فقط همین دو کتاب گلستان و بوستان را نوشته است؟ شن سعدی یا ربوتا لطفان گلستان da bustan ne kawai waɗannan littafi biyu? خیر دیوان شعر سعدی هم موجود است این دیوان اشعار جالبی دارد آ دیوان واقوکی نا سعدی نن wannan diwani yana da nau'o'in waƙoƙi masu ƙayatarwa. شیراز چه باغهای باصفایی دارد شاید به همین خاطر اشعار حافظ و سعدی اینقدر زیباست شیراز تندا لمبنا ماسو کیاونگنی میوا سبود هکا نو او این وکوچ این حافظ دا سعدی سکید کیاو کاره شاید حافظ و سعدی در شعر خود از آب و هوای شیراز و باغ و گلستانهای آن سخن گفتند. mai yiwuwa hafiz da sa'adi a cikin waƙoƙinsu sun yi maganganu da dama dangane da yanayin iska da ruwa na birnin shiraz da kuma lambuna game da wurare masu furanni. tumadala bayan da aka saurari wannan tattaunawa da ta jamata a cikin harshen hausa muhammad tare da mai yi masu jagora a wannan makabarta da aka rufe da daddan mawaƙin iraniyawa wato hafiz kenan wanda ya rubuce rubucensa kimanin shekaru 750 da suka gabata a kuma rufe shi a birnin shiraz da ke nan cikin iran sun ci gaba da tattaunawa da kuma taɓo wasu daga cikin muhimman abubuwa da ya yi na taimakon jama'a da kuma ƙara yada ilimi da kuma yada ɗabi'u na addinin musulunci tsakanin jama'a domin kyautata rayuwa ta zamantakewa don ne ma kawo ƙarshen shirin namu na yau sai Allah kai mu a shirin mu na gaba za a ji mu ɗauki da ci gaban wannan tattaunawa a cikin wani sabon darasin kafin nan sai na yi godiya ga dukkan waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri a madadin su baki ɗaya da waɗanda aka ji murinsu da ke muku fatan alheri a turbin mu a shirin mu na gaba yanzu kuma ga shirin nan na mata a cikin al'umma. Mata a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin shirin namu na mata a cikin al'umma. Wanda ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon voa hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv wanda nake karanto muku littafin nan mai suna bakar wasiƙa wanda marubuciya khadija kandi ta rubuta to kuma yadda ka sani ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya zan tafi yau ba tare da ke zan tafi ba kuma zan rinka zuwa ina duba ki kamin lokacin da zan ɗauke ki mu tafi can gaba ɗaya kar ki ji komai idan akwai abin da kike bukata sai ki faɗa min ko ki faɗa wa kaka a nan ma bata ce komai ba sai sauraron yadda yake rike hannunta a cikin nasa yake yi cikin natsuwa ya dago ya kai bakinsa a goshinta ya sumbace ta sai lumshe ido hawaye suka sauko mata ba za ki ce allah ya tsare ba ya raɗa mata saitin kunnanta sai ta ajiye numfashi a hankali ta haɗe yawo tana jin lokacin da ya miƙe tsaye sannan ya miƙar da ita sai rungume ta a kirjinsa lamote kamar yar kyanwa tana sauraron yadda zuciyarta da tasa suke bugawa da ƙarfi kuma a lokaci ɗaya tsarabar me zan maki idan zan dawo nan ma bata ce komai ba sai ya ɗago ta a hankali yake kyakkyawar fuskar ta yana murmushi sarkin kuka har dai yau kukan kike so ne ko yau fa ranar farin ciki ce ya faɗa yana rage yana kai rage tsawonsa ya kai hancinsa saitin nata ya goga mata a hankali har lokacin idanunta ta a rufe suke zan je ne sallama da kaka shiru ta yi tana sauraron sautin tafiyarsa har ya fice daga ɗakin sannan ta buɗe idanta sai ta durkushe zaune wasu hawaye masu zafi gaske suka sauko mata makomarta take hangowa ta yi aure auren da baba da inna suke da addu'a da burin gani yau ta yi shi a lokacin da mutuwa ta yi mata yankan ƙauna kuma auren ya zo mata a baibai ta fuskar da ta kasa fahimtar ina suka dosa wani irin zama za su yi kamun komai ya zama daidai anya ma komai zai zama mata daidai bayan rashin iyaye da rayuwa mai kyau yanzu kuma kaddarar aure ta buɗe mata sabon shafi allah ka taimake ni ba ni da kowa sai kai allah ba ni da gata sai naka allah rayuwata tana tafiya a yadda alƙalamin ƙaddara ta ya tsara komai allah ka yaye min baƙin ciki na kuranye min damuwata allah karka jarabe ni da abin da ba zan iya ɗauka ba karka jarabe ni da abin da zai saka na budurce maka ta roƙa tana ɗaga hannayenta sama sannan ta shafa addu'ar a fuskarta tare da hawayenta tana durƙushe a gurin har ya gama abin da zai yi a cikin ginin ya fito dama tun kamun ya saka kaka ta kira masa aminatu ya faɗa mata cewar ba da ita zai tafi ba sai ya fara zuwa ya dawo tukunna tana jin lokacin da suka iso bakin kofar ɗakin kakana masu addu'a allah ya tsare yana amsa da amin sai wani sabon hawa ya fara sako mata wannan karin ba na tunanin makomarta ba ne ba na nisantar da talba zai yi ne haka take ji a can lokacin da zai tafi a yau ma hakan take ji saboda tana jin sa kamar wani bangare na rayuwarta ko kaɗan ba ta son ya yi nesa da ita da kansa ya shigo ɗakin ya tsaya gabanta yana kallon fuskarta kuka dai ni ko kin ga ban shiri da mai kuka ta yi saurin saka hannayenta ta share hawayenta sai dai hakan bai hana su zubo mata ba murmushi ya saka nasu hannayen ya rike fuskarta yana share mata sauran hawayen ganin sun ki tsayawa ya yunkurin rungume ta sai dai shigowar kaka ɗakin ta dakatar da komai cikin har da saurin ɗauke hannunsa a fuskarta kafafuwanta kawai kaka take kallo tana so ta gano idan tarba ya taɓa domin bayan ta kawo ta ta tafi hankalin da bai kwanta ba tana jin kamar zai iya aikata wani abun ya tafi ya bar mata ita daga ƙarshe ma ya ce ya sake ta me take yi ma kuka kallon kakai kamin ya sake kallon aminatu ba ta son na tafi ne Allah ya sa dai ba wani aika aikar kai ba ka tafi ka bar ta kaka ta faɗa tana ɗaga zanen ta ta duba ta. Ko yan birnin nan lamarin ku da wahala yake ni ma ai na yi wauta da na bar maka ita lokacin zan aikata ba ki hana ni ba domin ta ce ko a gaban ki ne zan iya komai Allah dai ya tsare ya sa babu abin da ya shiga tsakaninku Ke ya miki wani abu ne kakar ta tambayi aminatu sai ta girgiza mata kai alamar a'a kakar ta kyale ne kawai ba don ta gamsu ba ta ji hannunta suka nufi kofar fita sai aminatu ta juya tana kallon talba da ya biyo bayan su suna fita daga cikin ɗakin kaka ta nufi bangaranta da ita sauran mutanen gidan kuma suka rako talba har gurin motarsa suna musu allah ya tsare sai a lokacin ma ya tuna da ali da ke zaune cikin tasa motar yana jiran sa gaba ɗaya ya manta da shi ali na ganin abokinsa ya fito daga tasa motar ya nufo inda talba yake tsaye kana can gurin amarya ka manta da ni talba ya murmushi to ai dole kai hakuri da ni ni ma yanzu mai iyali ne na fi ka sani ni da nake da yara ma na riga ka jin daɗin aure ai domin ko a yanzu baka da maraba da gwauro kai da za ka tsere ka bar amarya kuma wanda ya auri kwaila ai bai more aure ba malam baka san sun fi daɗi ba kai za ka koya musu komai amma manyan mata na idan su a buɗe yake sun san komai jikinsu har rawa yake su taɓa ka ali ya mike tsaye masa hannu suka tafa suna dariya talba ashe kai ma e ne to in ba iskanci ba ni zaka faɗa wa mace ni da nake da laila ali bata fuska matsalar kake nan wallahi ba ka da makiya irin laila bayan duk cin amanar da kake a yanzu gashi har kayi aure bata sani ba to masu sauraron mu duka duka nan muka zo karshen shirin namu na yau sai Allah kai gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya. thank you yanzu ga tarbiyar iyali tarbiyyar iyali masu sauraro barkamu da warhaka ko barkamu sake taruwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikinsa ne muke yin dubi kan harkokin da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubarin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku daga nan rajiyon boh hausa da ke nan birnin tehran da ni awal kunya jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan kara. Cikin shirin namu na yau, za mu ci wani sauraron malam Dayyabo Zakariya Adam, wani tsohon malamin makaranta da ke unguwar gangare ta garin Jos da ke tsakiyar Najeriya, da zai ci gaba da yi mana bayani kan tarbiyyar manya. Yau, malam da ya soma ne da bayanin ma'anonin tarbiyya. malam muke jira abin da muke magana kullum shine magana kan tarbiyya wadda darasi na bayar su gabata mai magana kan tarbiyya na iri-iri ne ba tarbiyya ba abu ne guda ɗaya ba akwai tarbiyya ruhiyya akwai tarbiyya akaliya akwai tarbiyya jismiya wato tarbiyya wanda za ka kula da jikinka da kuma tarbiyya na kiwon hankali yadda za ka sa mutane a kan hanya bayan kai naka kana ganin Allah ya taimake ka ka samu zuwa ciki to ruhiyya kuma yana magana da kan tarbiyya wadda za ka hangi wasu abubuwa wanda za ka yi ƙoƙarin ka jawo hankalin wani ka sa shi a kan wannan abun kuma ya amince ci gaba da yi wannan akwai mai kyau akwai marasa kyau don haka duk tarbiyyar da muke magana kai mu muna magana ne akan abin da yake mai kyau din wanda ke ba mai kyau ba to ba ma fatan wani ya san shi kuma ba ma fatan mamu, mu mu san shi amma larura takan sa wani lokacin a bada misali idan an ce tarbiyya kan kaza ko wani ya zama kaza ya zama kaza to tarbiyyarsa ta lalace to anan iya ɗauko misali a baya ce kamar yadda wani ya zama kaza ya zama kaza ta hanyar ba tarbiyya ba idan mun ɗauki wannan za mu ga cewa da yawa daga cikin waɗanda suke yin ayyuka munana ba sa sha'awan 'ya'yansu gada ba kowane bane ba ba kowanne ba ne yake sha'awar ɗansa ya gaji abin da yake yi idan an ce wani yau shahararren ɓarawo ne to shi baya sha'awar ɗansa kuma ya gaji sata idan an ce ɗan mutum ko a yanzu baban mutum yana cikin masu yawan ɗaukan rai ko kuma yawan sata mutane shi fa baya sha'awar ɗansa ya gaji irin wannan ɗin gashi dai shi yake yi amma ba zai so ne ya yi ba to da haka kowane layi muka ɗauka muna magana ne akan nutsuwa idan allah ya taimaka wanan nan ya samu nutsuwa to shi kenan to anan sai muka sake rabawa akwai tarbiyyar ta shafi matasa zalla akwai tarbiyyar ta shafi matasa mata 'yan mata akwai tarbiyyar ta shafi mata zalla akwai tarbiyyar ta shafi maza zalla akwai kuma tarbiyyar ta shafi wanda ake haɗe to kowanne kamar yadda muka faɗi daban daban daban daban yake kuma kowanne aka fara maka magana a kansa za a gane cewa eh lallai abin nan hakan yake babu wani abu wanda ya saba a cikin abin da aka faɗa maka to a baya mun yi magana kan tarbiyya na yara tarbiyya na yara bayan wannan mun gama mun zo mun shiga tarbiyya na manya wanda ina tunawa a lokacin har muka kawo wani baiti na wani malami daga bauchi ma malam lahiru musa jahu wanda ya yi magana a kan tarbiyyar manya a lokacin mulkin buhari ina soja a lokacin mulkin buhari ina soja ya yi wannan ya faɗi wannan baiti inda yake cewa salli wa sallama Allah gun Mustapha Rasulullah da sahabbai gami da auliya komai muke bida Allah sai mun bigon Rasulullah albarkansa ba mu jin kunya gashi lokaci ya yi mun lura mun sake layi har ma mun kusa mu bar hanya Allahu ya nufashe mu ya kaddaro waɗansu mu da kira don a gyara tarbiyya sai aka ce a ɗau himma ni sai na ɗauki alƙalma in rubuta a gyara tarbiyya in dai batun na gyara ne kowa ta kansa zai gyara wasu manyan mu babu tarbiyya muhalli shahidin kenan masu sauraro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan radion boh hausa da ke nan birnin tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan cewa a wancan zamanin wasu manyan ba su da tarbiyya da fatan iyalai za su amfana da wannan shirin. A nan a gaskiya a wancan lokacin an samu da yawa daga cikin shugabanni ba su da tarbiyya. An samu da yawa daga cikin shugabanni ba su da tarbiyya da kuma waɗanda suke sha'awar su zama shugabannin su ma ba su da tarbiyya. Don me yasa a daidai wannan lokacin kazancacciyar siyasan da akan yi. Akan je duk lokacin da aka ce za a je kamfen gari to akan samu cewa akan samu waɗansu wanda za su je makarantu na gwamnati inda ake kwana na 'yan mata sai a ɗebo 'yan matan sai a kawo wa waɗanda suka biyo wato ayarin wannan na shugaban ƙasa ko na wani wanda za a je a yi kamfen ɗin siyasa shi shikenan sai a je a lalata 'yan mutane hakan ya shi faru da yawa lokacin zamanin shagari to da lokacin buhari ya zo sai wannan malami ya ce to shi shikenan ga abin da za a yi mun lura mun sake layi har ma mun kusan mu bar hanya mun ɓata ɓatat ɓatat gashi kuma har mu zo mu bar hanya wato mu bar hanya mata musulunci din gaba daya don haka sai ce to amma cikin ludufi cikin taimako na ubangiji mai girma ɗaukaka ya taimaka waɗansu daga cikinmu sun gane cewa gashi tarbiyya fa ta riga ta ɓaci gaba daya don haka a zo a sami gyara wannan shi yasa aka samu wannan ya yi wannan baiti din to bayan an yi wannan din da ya ce wasu manyan mu babu tarbiyya in dai batun na gyara ne to kowa ta kansa zai gyara ma'anan wannan shine kafin ka ce wani bari kaza bari kaza kai din ya kake ka bar kaza kai kaza kai din ya kake to wannan maganar san ta yi daidai ne da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa Al-Jihad lokacin inda ma raja'u min jihad wa qala lahum li sahabihi ah, sallallahu alaihi wasallam raja'ana min jihadil asghar ila jihadil akbar mun dawo daga karamin yaƙi yanzu kuma za mu shiga babban yaki sahabai suka ce ya rasu rasulallah mun fita mun bar iyalanmu wasu ma da iyalan aka ɗauka aka tafi rundun wajen yakin gaba ɗaya wasu sun yi shahada a ciki wasu kuma sun dawo ma da rauni wasu kuma gashi nan dai mun dawo haka duk da haka wajen wannan yana matsayin jihadul asgar ne karamin yaƙi ne sai ce eh babu shakka rajana min jihadul asgar ila jihadul akbar ba shakka mun dawo daga karamin yaki ne yanzu kuma za mu shiga babban yaki suka ce wa ma huwa jihadul akbar to ne babban yaki sai ce jihadun rajul bi nafsihi hatta yasul ila ma'rifatillahi azza wa jalla shine mutum ya yaki kansa da kansa har ya tabbatar da cewa shi din nan ya fahimci ubangiji ya bi dokoki na ubangiji kuma ubangiji ya san wani ya bin dokoki iri kaza da iri kaza shikenan don haka sai ya ce ba wai yaƙi ne jihadi ka ɗauki makami ka je ka kashe wani ka kashe wani ka shi bane kafin ka yi din a kalman wancan malamin in dai batun na gyara ne kowa ta kansa zai gyara bi ma'ana kafin ka fita ka je ka ce za ka je kai wancan yaƙi to kai din ya kake kai ka gyara kanka har ila yau wannan zai ba misalin abin da muka gani a rikice-rikicen da muka yi ta a jihar plateau ba na mantawa da waɗansu cikakkun 'yan iska ne amma a lokacin rikicin nan sai su kamo arne zo su ce za su je su kashe shi a musu wa'azi su bari wasu kuma su kiyar da su ce za su kai su sun tafi gefe su buge shi har aka samu wasu suka ɗauko wani musulmi shi na nan da nan har yanzu muna kiransa afghanistan da lakabinsa aikin shusha na yake yi ya ɗauko su uku suka zo wani guri ana kiransa to ga shi ma malam ya fara koro bayani amma ina lokacin ya yi a maimakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga malam da wannan ɗimbin lokaci nasa da ya bayar duk da ɗimbin ayyukan da ke gabansa allah kuma ya saka ni kuma awal kunya da na gabatar bayan na shirya nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yanzu sai shirin nan na duniyarmu a yau duniyar mu a yau. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau. Shirin wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata dangane da siyasa, tattalin arziki, tsaro, zamantakewa da sauransu. Inda muke masu karin bayani sannan daga ƙarshe mu jira a masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro a cikin shirinmu a yau ma za mu yi dubi ne dangane da yakin tufanul aksa ko kuma yakin gaza wanda ake fafatawa tsakanin falastinawa da kuma sojojin yahudawa a yankin zirin gaza na kasar falastinu da aka mamaye inda za mu ga inda aka kwana dangane da yakin da kuma tasirinsa a yankin gabas ta tsakiya da kuma duniya gaba daya a makon da ya gabata ne mun bayyana cewa kotun icj ta ƙasa da ƙasa da ke birnin hague ta fara wani taro na musamman dangane da yakin gaza ko kuma falastinu da aka mamaye inda ake sa ran wakilai daga kasashen duniya fiye da hamsin za su gabatar da jawabai dangane da wannan yakin da kuma mamayar da hamsin isra'ila take wa kasashen larabawa sannan wasu manya-manyan kungiyoyin ƙasa da ƙasa wa'anda suka hada da majalisar ɗinkin duniya ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da kuma sauransu za su gabatar da jawabai suma a taron wanda za a kammala a ranar 26 ga watan fabrairu da muke ciki bayan kammala taron da kuma tattara bayanai dai ana tsaron kotun ta ƙasa da ƙasa za ta bayyana ra'ayinta dangane da yakin da kuma mamayar da aka yi wa ƙasar falastinu ko kuma ƙasashen larabawa da kuma ba da shawarori da waɗanda abin ya shafa don tabbatar da zaman lafiya a duniya wanda shi ne manufar kafa kotun da kuma majalisar ɗinkin duniya kanta a jawabin da wakilin ƙasar amurka ya gabatar a taron mamayar ƙasa ta falasɗinu wanda kotun ƙasa da ƙasa da ke birnin hek yake gudanarwa a halin yanzu mai ba da shawara kan al'amuran shari'a a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar amurka ya yi kira ga kotun ta icj kada ta ba da umarnin janye sojojin hamfi kasar isra'ila daga yankin zirin gaza ko kuma kasashen laraba da take mamaye da su saboda ya kamata kotun ta lura da tsaron haramci kasar isra'ila da farko richard visick ya kara da cewa janyewar sojojin kasar isra'ila daga yankunan gaza babban hatsari ne ga tsaron harfi kasar isra'ila don haka bai kamata kotun a ƙarshen wannan zamar ta ba da umarnin janyewar sojojin harfi kasar isra'ila daga wa'annan yankunan ba sannan a bangare guda kuma gwamnatin kasar birtaniya ita ma ta bayyana goyon bayanta ga kisan kiyashin da sojojin harfi kasar isra'ila take yi a zirin gaza ta kuma saki nana ta cewa hamshe kasar isra'ila tana kare kanta ne daga mayakan kungiyar hamas wanda suka takali yakin a ranar 7 ga watan oktoban da ya gabata banda haka wakilin kasar birtaniya wanda ya gabatar da jawabi a taron a madadin gwamnatin birtaniya a taron na kotun icj da ke gudana a halin yanzu a birnin hague ya bayyana cewa gwamnatin kasar birtaniya tana goyon bayan kasar isra'ila a yakin da take fafatawa da mayakan ƙungiyar hamas a gaza kuma babu wata maganar kisan kiyashi a wurin sai dai ƙungiyar hamas ce take ɗaukar falastinawa fararen hula tana garkuwa da su don haka kasar isra'ila ba ta da wani kuduri na kisan al'ummar falastino a gaza a ni bangare kuma gwamnatin kasar birtaniya ta nuna fuska biyu a abin da yake faruwa a gaza da kuma kasar myanmar inda 'yan makonni da suka gabata gwamnatin kasar ta birtaniya ta ce tana goyon bayan a hukunta gwamnatin kasar myanmar kan kisan kiyashin da take aikatawa kan 'yan kabilar rohingya a kasar ta myanmar yayin da yake ganin gwamnatin kasar isra'ila a falastinu da aka mamaye tana kare kanta ne a zirin gaza duk tare da dubban falastinawa mafi yawan su mata da yara da take kashewa a zirin na gaza masana dai suna ganin wannan fuska biyu ya fito a fili don babu wani mai hankali a duniya wanda yake ganin yadda sojojin hamfi kasar isra'ila suke kashe mata da yara a gaza amma kuma ya ɗauki cewa hamfi kasar isra'ila tana kare kanta ne idan sun kasa samun mayakan kungiyar hamas a gaza to amma ba mata da yara wa'anda suke rusa gidajensu ne ya kamata a kashe ba har ila yau gwamnatin kasar ta birtaniya dai tana zargin gwamnatin afirka ta kudu da aikata ba daidai ba a lokacin da ta shigar da ƙara hamci kasar isra'ila a gaban kotun ta icj inda take zarginta da kisan kiyashi a yankin zirin na gaza banda haka sojojin yahudawan suna ci gaba da fafatawa da dakarun kungiyar hamas a yankuna daban-daban kama daga birnin gaza kansa da kuma garuruwan jabaliya khan yunus shuja'iyya da kuma rafa a cikin 'yan kwanakin da suka gabata ne dai sojojin haramci kasar isra'ila suka fara kai hare-hare ta ƙasa a yankin rafa na kudancin zirin gaza da ke kan iyaka da ƙasar masar inda a nan ne mafi yawan falasɗinawa anda suka yi gudun hijira daga sauran yankunan gaza suke samun mafaka labarin ya kara da falasɗinawa mafi yawan su mata da yara kimani miliyan biyu da rabi ne suke samun mafaka a yankin narafa kafin haka dai masana da dama suna zargin hamshi kasar isra'ila da nufin korar falasɗinawa daga daga yankin narafa zuwa cikin yankin sina na kasar masar wannan shine manufar hamshi kasar isra'ila wacce take boyewa a wasu lokuta labarin ya kara da cewa sojojin ƙasar isra'ila sun bayyana cewa hatta a cikin watan ramadana mai zuwa za su ci gaba da kai hare-hare kan falastinawa fararen hula a gaza kuma manufarsu ita ce ganin bayan kungiyar hamas kwata-kwata daga yankin sannan sauran falastinawa kuma su fice daga yankin zuwa yankin sina na kasar masar har ila yau idan haka bai samu ba hanji kasar isra'ila a shirye take ta kashe dukkanin miliyoyin falasɗina da suke yankin zirin gaza don kare rayukan yahudawa sahiyoniya da suke kusa da yankin. a yankin yamma da kogin jordan kuma wani bayahude guda ya halaka a yayin da wasu da dama suka ji rauni a birnin kudus a lokacin da falastinawa uku suka bude wuta da bindigogi masu sarrafa kansu kan wasu yahudawa a wani wuri a cikin birnin majiyar ta kara da cewa sojojin amurka isra'ila sun kashe falastinawa biyu da suka kai harin a yayin da suka kama na ukun da ransa a ranar alhamis da ta gabata kungiyar hamas wacce take fafatawa da sojojin yahudawa a gaza ta bayyana cewa hare-haren na birnin kudus ya zo daidai don mai da martani ne kan kisan kare dangi wanda hamsin kasar isra'ila take wa falastinawa a yankin da kuma gaza wani dangane da wannan harin ministan harkokin tsaron cikin gida na hannun kasar isra'ila etamar ben ya bayyana cewa zai ɗauki matakan takaita fitowar falastinawa da gidajensu don kare yahudawan sahiyoniya a cikin birnin ya ce 'yancin yahudawa na rayuwa a birnin kudus ya fi na barin falastinawa su fita daga gidajensu ya ce zai tabbatar da cewa ya hana hatta ma'aikatan gwamnatin falastinawa a ramallah fita zuwa ko'ina a garuruwan da suke yankunan yamma da kogin jordan tashe-tashen hankula dai sun kara yawa a yankin yamma da kogin jordan tun bayan fara yaki a gaza a ranar 7 ga watan oktoban da ya gabata kuma ya zuwa yanzu adadin falastinawa da hamsin kasar isra'ila ta kashe a gaza sun kai kimani dubu talatin yayin da wasu kimani dubu saba'in kuma suka ji rauni daga karshe a makon da ya gabata ne gwamnatin ƙasar amurka ta hau kan kujerar naki wato veto a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya a karo na uku don a karo na uku a cikin watanni hudu da suka gabata don nuna rashin amincewarta da shigar da abinci da magunguna a zirin gaza inda hamdukasar isra'ila ta hana ta haramta shiga abinci da magungunan tun watan oktoban da ya gabata labarin ya kara da cewa kasashe goma sha uku ku cikin goma sha biyar ne a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya suka amince da wannan kudurin a yayin da amurka ita kadai ta ki amincewa da shi a yayin da ƙasar birtaniya kuma ta ki kaɗa ƙuri'arta to masu sauraro saboda ƙuran lokaci a nan za mu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan lakai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh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 Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.